ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون حقيقة Ubangijinku ya koma su yin mamaki shi fa Allah wanda ya halarci sammai duk da su da ƙasa duk da faɗinta a cikin kwanaki shida sannan ya ɗaukaka akan al'arshi to ta yaya za ku yi mamaki don ya aiko muku da manzo daga jinsin ku? alhali shi kaɗai ne yake yanke hukunci yake da iko a cikin mulkin mai yalwa babu wanda yake da ikon yin ceto a wajensa sai da izininsa da yardarsa ga wanda za a cece ta ɗin wanda ya siffantu da waɗannan siffofin shine Allah Ubangijinku don haka ku kaɗaita shi da bauta masa shi kaɗai shin ba za ku wa'azantu ba da dukkanin waɗannan hujjoji da dalilai akan kaɗaituwarsa duk wanda yake jin wa'azi komai ƙanƙantarsa ya san haka kuma ya bayar da gaskiya da shi.